الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها لنقوغ نقوب كنا الأصل الثالث لسلسكني لسلسكن كان قاغي معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أغا النبي من تواغو كان محمد عليه الصلاة والسلام كم كوتا أوله ندن تنتقر هنا معرفته فارنت ينا أنيكوي hillande معرفته نسبه adam بينا kentu yenga akenga ay metwago Muxammad adambe ibn abdullah dagana dagana sikkandinga ma'rifatu qabilatuhu aqabilantuyenga qabilandi kannan kaga quraish nagatandi معرفة عمره أو انتواغنغ وله من العمر ثلاث وستون sana. nagatandinga eh, karagandinga ah, ma'rifatu hayatuhu qabla an-nubuwwa angalin taquntu yanga nabiyyin ma'un kane min arba'una qabla an-nubuwwa sikandi eh, tumundinga ah, hayatuhu an-nabawiyya agada haqqe benya nabiyyin ma'un dangal taqan nabiyyin ma'un وثلاث وعشرون نبيا رسولا نيروندي بماذا كان نبيا أن النبي يميت كم فوق النبي بإقرأ الثامنة سبندنا بماذا كان رسولا يقفار يتكننا وأرسل بالمدثر إذن lenko wagirna na kannan كني kenni kabundinga makya heti idan kabundinga makanu wiladatu dingira dingiranga mana aga sare dingira be ati rahimahullah kabundinga wa baladuhu adabenga makka kenni makkai idan adabenni makkai ummul qura debuncaga idan muhajiru muhajiruhu da hijra nyana daga dingira ya sahib وهاجر فاري عليه الصلاة والسلام على هجرة نمبرغو إلى المدينة كت مدينة كن من مدينة تمون دينا إذا تمون دينا على هجرة كت من كت مدينة يا تمدو بانندي ما بعث به ولا بماذا بعث به إذا قيت كم فغاغي كن تمدو بانندينا أترحمه الله بعثه الله ألا راغي بالنذارة تقون قندنا عن الشرك بكه لك فمغا ألا راغي تقون قندنا بكه لك فمغا ويدعو أنا قرن غادي إلى التوحيد كتا توحيدنا من ناغا جونغي بونغوندنا بكه لك فمغا ناسا بنيا التخلية قبل التحلية nga tana nga lemine nyambana ayanka anna mege ngirndi bakai hana kem pallani yambanden nari idan tunkanga da giti hobe kenya ana gongonden nya baka hilla kapen maga anan kirnde katta tauhidinga والدليل دليل قوله تعالى كنا الذي kallan كلن كغني تنكنتي يا أيها المدثر يا anke. nkuhiyemme sahem kuhiyemme ken kannan kagai fare sallallahu alaihi wasallam warni kannenga kita agadaga agati khadija dangani dasiruni dasiruni da siruni kadairamen kuhinga kadairamen kuhinga idan tunkanda agirken ngali haladi nanti ya iramen kuhiyemme ma ya ayyuhal muzammil kan iramen paname yemmenye um giri fa anzir anna gongondenya وربك أنك من فكبر أن أدرو معنى أن أنك من قورون دي وثيابك أن يرامون أن خيري أيغنون دغن أنتاني كان ننقاغي أنغلو صحيح أنغلو فطاهر كنشنون دي والرجز منون فهجر كنتغنون wala tamnun tafsir nu dan tanto walakin nga kan penati bane Maka to mande tastakthir anga gabo mure nyana ti to mande kaya ay gonun ta to mande to son kan kan nende masala an nayi de mutun daga katta sere go ya nanti idan fay kana nayi de ka kinai an anyi ni de kan ka muri bane ka aka man na mudu suki nga walla mudu na kati watin kada to mande walla na garabin ka cungu tunna da nan daga garabin ka cungun ta dangane mudu na katide aka ma na mudu tammikina nga walla tampille mu de ni to mandenga sahem walla kenga hannati hunu nan daga kute hunu haikane ndi kinanga ka hota na halle te hunu kun ta dangane kamo sikidin ka aka ma uji ne kinanga walla hube ga kan munde watin kya da to de amma tafsir nu tanano ga heti sahem walakin wa gan penati baneya ولربك أنك من بان دغني فاصبر صبري صبري أنك من بان دغني صحيح إذن هكذا يا allah subhanahu wa ta'ala a gada farin a nyamarin nanti an giri ana maninya idan ku ayanu no haike ke islam muhammad ibn abdul amisu su su ko manten amma eh, hono anon kunna mawdu ke qotenya di walli nale silinya da kun sharhu ati wa ma'ana e, al-mudaththir ati wa ma'ana qum fa anzir ati qum fa anzir ma nan ngani kebe yunziru farenga awa gongondini an shirki baka hilla kappen maka hilla kappen nonen cusu kahmantengu ويدعو أواقرني إلى التوحيد كتا توحيد غراندا غونغوندي ما نكاد warabbaka an kama nga fakabbir a koron dan na daron da ta mana nga ni kebe ya ai amana azimuhu an kama nga a koron di bitauhid tin tauhidi nga yere be hakene ke tuano nga iti rahimahumullah kube nu gabrene hafizahumullah iti erebe hakene ke alla wa koronati hinu dan tantoya ho hananni kannan kagai takbirullahi fi rububiyatihi na allah korondi akamani gankagundi anna allah korondi nanta ayan do taga anna korondi ayano warjagana anna korondo ga hoho nyana ayana kencuka homantella kutun idan ay me gollunda gara kubenunya a korondi nanta bane anda kunya kapalle man tay kundi hillandin ne kannan kagai takbirullahi fi uluhiyatihi na Allah koronde abati kamani ganka gondo oga bate sunyana ona nyaba ne adon maka hokka hay batendi sahih sikandin ne kannan kagai takbirullahi fi asma'ihi wa sifatihi na Allah koronde ito gonunda adi makan kutundi allah gara kubenu sabatindi faren gara kubenu sabatindi gelli togodo magan kuto ona kun cabatindi dangan agara kubenu kata faren gara kubenu kata sallallahu alaihi wasallam ona kun kata keni manmandi sikandi idan nagatandin ni kannan kagaye kenya تكبير الله في قضائه وقدره الكوني na Allah koron da gadara kutu benunya sahe ona koron du ho gani ra kutu a garanya alkauni ona koron qorondi nanti abana da kunya jalla fi ula kamme ganari ona koron qorondi nanti abana da kamme liti khairi ganari ona koron qorondi nanti abana da khairi liti illenga be ngana kite sinan be ona koron qorondi nanti abana da illenga be nya kendi igawara kaifir kaifinu be na ganya na ra kutu be na ganya na na qorondi kun nogondi na, takbirullahi fi shar'ihi wa amri na Allah qorondi a shari'an nogondi shari'an da ga dan yamarti hohoye annan ka tudanganya ya kende aga dan pata baka kebe maganna ken to cuka man den to konon idan o Allah qorondi timani ku karag wa qorondi ni ibat kamani gan ka gondi afan ho hanan do owa goron ni ikamani gan ka gon mana gara ho honya watina banan da kenda bal hillandi owa goron ni ibat kamani gan ka gon do ga bace sunyana ona nyana bana da onta hokka pai onta to kono ganan daga hota na batu sikando wa goron ni ato kono nda makan kutundi nagatandi owa goron ni ara kutundi karagando owa goron ni a ada nyamar kanundi to anon ti ga da istinbatu nya qur'ana de da ngari alla qoron den ngari aya sudi ku nan dubanan biyanon imma tauhid rububiyya nganonga imma uluhiyya imma tauhid al asma wa sifat إما القضاء والقدر إما al هي الأمر بالشرع أو النهي عن shay' walla kenga na nyamara nya ti sare anyugo walla na hatan de nya baka kuta ho go maka idan alla qoro ndanga qur'ana ni no kusanga ni mani anga ni kudu bana bianon idan o allah subhanahu wa ta'ala qoro ndin ti kwai amma alla qoro ndem peton daga kaburu nyori alla qoro ndem petin nan to ona digon kurusu kote go mbonte ono lingunya to na alla mun da qoro ndenya ni ke ta goron de ya ta gorno ti an ta gorno ti la ka pesere gana ti amun dana Allah gorona ta karagoni tumundin tanu nganna goron dini cukwai sahem kam fallati wasiyabaka thiyabaka fatahir wasiyabaka thiyabaka fatahir mana ngani kebe ay amana tahir a'malaka an lunga kuncenundi ani shirki baka hillaka pemma to anun ti na sabunya ke aya ga yang kana hati be sallin kibare mai non moga ti anyira mun non danga ne irin salli iti sallin kibare mai non nga yera manan ni kannan kaga ken ne an yira an gollun non di gelli hilla ka ona taban tafsirun hillan hono da nya an yira mun kenon di hono da nya an gollun kenon di sahem aya ke hilli suka hu man humanten mutu amma yere awure nya na kannan ga ya yere anya na gollunye na sabunya on ta iran kibare di yere sahem amma wa gemme sere nanti sere dangani anyira ngunce non dangane salle nangane Allah batan na ya kenya duda dalile nan ta Allah ti wasiyaba ka fatahira gemman dangane sahim idan ni hilli suko manteng kem pallati rahmahullah والرجز فهجر أتي والرجز فهجر ما نغن كبي الرجز أتي الرجز غن كبي الأصنام wa hajruha wa hijratuha fa'an wa hijratuha ati hijratuha mana ngani kebe tarkuha mana ato kem mana ngani ke baya hijra ni kannan kaga mana na gon togononga sahib wa hijratuha ato kem mana ngani ke baya kenna tarkuha na munuke imme jatin togononga yere nuskhanu nyugono atini wa ahlaha ada dun kono amma nuskhanu nyugono tarondi nge nusqabe be ge magan tarondi sahih amma nusqanu gona asliya ni nanti wa ahlaha munuke togono ado adun kononga sahe wal bara'atu ado barenga minha gellin munuke jatinga wa ahliha ada adun konun kaga nan bari gelli kun kaga nusqan nyugona no kungatini wa ahluha kunganya na dhammanya sahe idan yera hay gara bangande nya nanti arrujuz ni kan nan ka gala sunam kunni mununu nye ati wa hijratu ha to ngani ni kebe yang allingin kera seren na re hami tarkuha nan mununu ku men to kono ngayina mani mundu nam maga an ken tan bi har sa sa hondo man man kibaru ngam maga tan ken pa junta ka kinye i to kono nga i karan ni bian ni dengan no ku anga kisini am gombe amma har sai wan maga atuna ngi susana na tendariya ki ke kan daga ku batta ki kan pajun ta kinyo ka bada in kaina mani mundu nan maka. ha ito nga wa ahlaha ado idun kono kubeno kaka munu baten dan ni to kono an kan tanta munu batte kubeno kaga munu batte ngandi yallo nan baka kendo ro sikan kanonga ati wal bara'atu ado bare nga mini ha gelli mununu kuya wa ahliha ado mununuku dunkonunga annan bari mununuku immeya annan bari dunkonunga kana gudu ho summa kanyandi naga sahem idan ada ku sharu here ina hankore ndangan sahem idan kita on daga katamaniya tammudo hillandi <clears throat> shaykhul islam muhammad ibn abdullah ibn رحمه ati. akhadha أخذ فارل ala hadha kekamma عشر سنين السين التمي يدعو أواقر إلى التوحيد كتا ألا بانغان كاغونا إخواني فارند السين التمي يمك عليه الصلاة والسلام هو غم ينقا كما ما غانتا مني ما ماغانتا أنكرن كتا توحيدنا la shak ani ñamare ñanati hisurontaxunga wa hatande ñana baka heburunga kuwanonga amma أما كبه ña كما farlanga na soron kiri kattayi ken ani gire nanti na tauhidu ngutu ani hata nanti na hilla kafen to gononga sino ku tammino gonde salle manya farlay sume manya farla hata na manya farle sino ku tamminya tauhidin bane kot na tauhidin bangandi sorondangan sahib idan tamro hillande eh, tamro sikande maka hete ati wa ba'da al-ashr sina tammundin palle urija isege bihti farenga ila sama katta kammunga idan hijiranci e ke ke farna kuncina tammundinga isegeti farenga katta kammunga sallallahu alaihi wasallam na sabun ya ikhwani ke farna kuncina tammundinga katta lagarunga ahaba tugun nebe ganyuno nga ganya sembendina abu talib kem fati quraisin yi kannai in yi kawa ne ramai torai ko kinyai bita dantan to halle aka gunya gare khadija kebe gadi na buren tongo atongondi na buren nogondi na dema ken kaga fati idan soron bangen ha kebe ganyi soron po gabe ga kawa ne ga tokono hinu nyugo ni gantanya na abatugun na fati na burin bangen kaga aka gume ke khadija radiyallahu anha ken kaga nya de mana siri siri ken kaga fati abu talib kara khadija fati ken palle ikhwani quraysh jonko eti jonko en kempanga toran cusu ka humanta da ho nan binne abu gona daga taifa kunda ga mallan mago tigidu nyai na isu fahawunun dile munu na kun na gidun cede na tancunya hore na kata na sagandi ay aga sagane na lila samma kontorno maka mamota bin adi kenya ga bakka nan daga na garanti nan dallo maka horan ta ne kanga maka kon kati demeran takar no kan kusuka koto birambe tunkanga jalla fi ula ada du tohi fonnan kiragundi uro go ya gelle urundo kan ta ke urobe tu kan uro ni on tatu wallahi to a un cuka kan pan non ton tatuwa wala hakinu hora santine re a nyara jabun tampillen do nyora nya dan ko da ngari dalilan tai an gar wuro sungar wada ngari dalilan ta ko hoy sahib uro go ko ni gelli urun no gonde fara alaihi salatu wassalam aga kenkene ay honunti ne honu kaga daga tanya ummu hane kompenya de oda ka den nya oti gonda ka den nya ita da uronjo ngaden kankamen na ummu hane no konga ala garo ay alkaba tenga ay gonunti minna hajar la aswad ado e, maqam ibrahim ga ken dingire anyinonye aganonga liana igorei sahih liana ke garai liana ke da iganati asagra ni kannan kaga bote bega gijin meke kamundere sahem yani kannan ngureranga nan daga wara eh, sumpon ngureranga ada abogo sahe mana ada e, gijin meke no kumbogo katta no keya agara bogo ada sonno men bugandi ari nanti yo kenya maga gelli kangenga kem pakkanya ni le manan kaunga ada no men bugani na yanki na haga le manan kaundo to agundo hikimanga na sabunya fare sallallahu alaihi wasallam liki kote be hay jonko yayi awa hataji ni mosron suronden po gabenye awa hataji ni sere ayi anyi mo gondi aro soron kutungan taban ikhwani hayndi hoka benya nya farenga kenga na nyoy gonu ngo baka dinan dia ligamen tadi amma farenga su tutte sabaren po sirenga nandunga te kagadi sahim kenga da sondomen yankina nogo ke hagalle manan ka gundo to agunga birambe ada nogo ke sagi mo gonde wa da ken kayfin po gore sahih kem palle kelle ana be hakene ka ay gonun ti jibril an kebe ga dan ke bogo ay gonun qaga ti lana tan nona to ko kenyam mo godi jibril araita daba nyugoi daba ke kullenya ni awa haren kam mun dawa bagallen qaga ureranga iwatina dangane alburaqu agana hayinde aya gengana kempe no ko bata ngute adda ngonga daga nage munonye jaw ngen kempanye ni kanguru hona duna da jengen ko ke mo an ken to agunga sahib an to agunga kebeli warno oti nan to agunya on tantir nan to agun palle an tanonga sahib kembrenga jibril da nyamare nan tancetai faran ceta alaihi salatu wassalam kembirenga ah, jibril da tenge nan daga baitul maqdis idaga baitul maqdis iga kinyononga ah, fare alaihi salatu wassalam ada buraku siti annam nyimmu ngani siti ndini dingira beya laqe gono kunga kam palle aro misiden di na araka nguhille salli sahih kenya na ay gonu nda koy nanti fare ngani salli ni sado sallin ga farlagun laga kutinin kamai farla ken pakatin iti masanan ya ayyuhal muzammil qumi layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi tikis ko man den sallin farlagun mara kutu sahib idan itain sallinin ka hakati a farlagun mara kutu idan adaraka mu hilli salli ken palle abugu riwaya nyugoti annabi nyummun ka isu ka humante faran challiti alaihi salatu wassalam amma muhaqqiqina nyugo daga nan ta sallita annabi nyummun kam pagati aga yanka kam mundi birambe sahih kem pagati nyana aga mani aga salliti annabi nyummun itina sabun nyamaniya aga nyi aga salliti yanta hataji ni jibril ni koyai nan dikka sa ni ke ka sa ni ke ya sahih idan ken pakatin ga fare alaihi salatu wassalam asati buraqiya ado jibril isege kammunde ikhwan otu ago ngadi nangiri munye kan nan daga kammunde kamo karagi sine terndan sahe kammudo kammuna ga kamo karagi sine ternde ay gono daga iti kampaten ciyen koten kaga kamo karagi sine ternde wal ilmu inda allah ta'ala fare alaihi salatu wassalam ado jibril ikinya kampata hananga kamunga ara kente kente nyen kube nu ga tini kun ngaruna di gubu ga bay garam go naruno gare nyen sahih wa ja'alna samaa saqfan mahfuza idan jibril alayhi salatu wassalam ada dunga murenya iti koni ati jibril wani ko hanka hinanga muhammadu ani sallallahu alaihi wasallam yali daqiya ya bai daqiya ite fani'mal maji'u jaa sahih ken ken gari ken ganya muhammadu ya alayhi salatu wassalam ida laqan agaro birambe jibril garo birambe ikhwani jibril ta dangani atiki hampa ba adamai daga kunyin karakamma daga da kunyin karakamma te آدم تي مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح يروينا تلين تيرنا أدو النبي تيرنا أداني آدم أتيندي aban congun do la lingin to nyonkinu nganonga ku benu garno arjanna ano gendi garama jogu wali azbillah arno tangiya kun kaga yonkinu ngarno nga ku ngarno imben anda hindi kati tenga ana nyagali ana soyi anda hayndi kattinogenga ana suna anawu ken palle idaga kampata hillandin kaxayi idan dungay murendi koy ho hanan moxo sahe anta jinin nan cagay kadi igaro biranbe ati yahya do ya isa ha kene ke daga kunyin danyi kamma isa do yahya no nga ibn al khala ma tugun num pilliremu fara alaihi salatu wassalam daga da kunyi da ni kamma ita da ngani marhaban bil akhi salih wan nabiy salih yiro yanga ti akhi sirenga adu annabi nyin kirenga adaga pata sikande nga dunga mure nga ko pata hanam mako igaro birambe jibril ta ngana ti yusuf ha kene ke daga kunyi da nya kamma fara alaihi salatu wassalam adaga ada kunyin nya yusuf kamma أغاغتا دنغن مرحبا بالأخ صالح والنبي صالح يرو ينغتي آخي سرين هذا النبي ينكرين أري رواية يقولني فارن داني حرام پرن تغندن تنكن دكن كني يوسف يا كمبرن أدغا ihilli daga kam patana katandinga dunga mure nyago ho hanan mogo igaro birambe jibril ta daga na cikin idris wai daga kunyin da nya kamma fare alayhi salatu wassalam adaga da kunyinda nya idrisu kamma agagati kammogo marhaban bil akhi salih wan nabiy salih sahih kam palle idaga kam pata karagandinga dunga murenya go ho hanam mogo igaro ati ke hakene haruna idaga da nya kamma adaga da kunyinda nya kamma agagati marhaban bil akhi salih wan nabiy salih idaga kampata tumundi nga dunga mure nga ko hanam mako ida musa nyino nga alayhi salatu wassalam fare jibril tan daga kunyinde nya kamma daga kunyinde nya kamma agagati marhaban bil akhi salih wan nabiy salih fare nga di halla koy musa awu alaihi salatu wassalam ko ngana ta ni mani gagani ati fonnan kaida agim palle hube garno amma tonundi arjanna no gonde gawenga kemmen tarnu umma tonundi arjanna di gawenga walakin hasida go hede asuna banu israila kamma iga baralla digan kanne ngutu sahem idan adaga kam pata nyorndinga dunga mure nga ida muru go ho hanam mogo birambe atike hakene ampa ba ibrahim adaga kunyinde nya kamma alayhi salatu wassalam faran daga da kunyin danya iha bakan makan ne ibrahimu ya ata danga ne marhaban bil ibn salih wan nabiy salih yiro en atillen kiren ada annabi yin kiren am adani baitul ma'mur ibrahimu asan bentenga kenga mana ko don tugantenga katta kenga baitul ma'mur kenga kampata nyorndinga ikhwani ko ta suga de tanyerew jine malikarono kendina allah mbaten dabari kunga sagene kun tagarni gadi malika anga benni de ke farante atati sama kamunga aman kanni ani kannan kagai mana kwangana kriken ngara hoyen ma walla ngana likke ngara nyugo men ma ga kirege ga to man ni ale ni kay kamunga aman wa huqqalaha anta itta an kawa kamun ngana nan man sibudu na gati la nyaran tano nga kamundi no kuduroi maganta maliki ay wano nga ga Allah batai masujuda na imma urko ngana maliki anga benni de har hada mara masuka de maliki anga gati adam batte ho anta indan no gendi kunga ngollun cahana ho kane ho ampalle kunya mane men nagato sahe kunga iwan tanga na honga ho ke ba alla ga mara kutunanda wankitta amma alla ga ra kutunandi ke bankitta intan tangana kenga sahih ikhwani tanyarau jina maliki akunga naro igana alla batu baitul ma'mur dilen ki kunta kunturu nyame finis allo kenya mogani kem palle ida fare alayhi salatu wassalam ida katta sidratul muntaha fare alayhi salatu wassalam nyare menga go hajar domenya hajar debe gwana wa bahrain ay gonun kaga daga itana yamaniya arabun ga inyi misalin katta tike nga hon kanton ngane wati ni kay tremme kana goi hajar domenya walla na wadan ke aljaratul kabira kenya na alqilla ka qilal hajar idan debe bahrain walla debe gelli yamaniya eh, hajar ken kenya arin men ga kanton nisri amma kebe gana darenga ken kanton nga go turen da ntaron mo sahih adarenga gantenga go turen taron mogo faren alayhi salatu wassalam adani sidratul muntaha honda ko fari gelli giyando neman do haram pare nga ho kebe hada mara mera ganta ma kan kutuno faga shaha ma gasha sahih idan faren alayhi salatu wassalam ido sikorai yoke gelli katinga yoke gelli nga yoke gelli dolonga farenda katin itada itadanga na anda kande nga anda ken chugandi anda tauhidin chuganda anda sunnan chugandi ayo nga ko ni nanti kenye baitul maqdis qara sahe nanti dirai sada ga sagene baitul maqdis qara kem palle fare alayhi salatu wassalam ada warlaku hillingarno eh, warlaku naxati nga galle eh, warlaku ñugonuy hillon bangantenni hillon ni hillo keyti kenni arjanna warlakke ñayi hillo bana ke keyti ni furat ado mani ado eh, nil ay gono nga ko na gono kanati dijila sahih idan fare alayhi salatu wassalam nonga ay gonu nga ni ti riwaya sahante nga to aro arjanna di alayhi salatu wassalam farenda arjanna ada ngari ya gendi nonga allah subhanahu wa ta'ala da se hallem ma gunonga sahih dun farlan farlancallon farla gulla kuta kammanonga tankarage farlancalle urondo kiyendi faren dungete alayhi salatu wassalam aga yang kabiran ben nalli kam pata nga musa da tirni ata alla da mani farla ulla ku tangu maton kam ati tankarga farlan challe rondo ke ati daga annan noye muran kama ngana newe nyang matonun dangani nda bani israila ndi jarabi ti hoya nan kaso daga an kama ngana ne undindanya faran caga kata tungkanga tungkanda tammu bugai ari katta musa musa ti sage ana hobugai a togo daga nan kenya ken ñammogodi maganya na karagoya a gari musa ti mani metala gari ngati karago ti sage farentinga yagunu nan cage daga nan dangundi kan nan bugu nanti قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي nkendin farlangan da dangin di ndan no ndin den ko mon kaga kamma idan farlan farlancallu karganogi sallinin kattan mi mijendi fare alaihi salatu wassalam a sagenan libaitul maqdis annabi mun nan ka huma mi an ya yana wona qissa ko da de wonde ken palle a nan li makka ken dañi ille makare fajirin pakatinga sahih bi ghalas tibitan min nyamin tenga sahih makka ñogomenga jojo makka do baitul maqdis naga ken pakatinga kaso terndana ñogomenga jojo kaso aga ken ñana dagana aya sagante a kaso ñana ken fete kaso illi terndewa faren nagaa ke suña urubanen di nancage idan urdun ternde ke suratul isra wa ken konni amma nancege kammundi suratul najmi wa ken konni sahem faren gari illa karanga ada kem mogon kono quraish dangan walid ibn mughira wanonga amr ibn hisham yanonga ada tana abu jahal dana atana nganonga agadi mogon ko ita ki an garen kempang angan batin re tanken daga amr ibn hisham ita dangan ati sasa ngantur ni bane amma tanda ko annabi musu ngariwa an calli tu so warni faren nan can ta annabi nyim kusanyi dangan almame kenda ko nan man kenya ni isuro kande suka gari ka ken ngama ka sahib ribari isa na kammo isa na kammo amma tan nan ngari ana kammo faren da isa mutu ana kunda agille ti dangi hakke sire de pera ka ga ne katta gilo nga a na kenya mogadi dungu inne ngadi ada magan koto atinga kawancan nagunu ti urwat ibn mas'ud thaqafiya iti musa ga ka magan kutondi ana kunda gillen ni akan ton ni akan mo de hara kambonga le hala musa kambonga mogombe farenda ko ni alayhi salatu wassalam sahem warna ri riwaya nyugo di kenda kambon magan kutu hara kambonga le hala bedi kem palle ite wa ibrahim ga amru ibn hisham ana tirni kaso aiti kega ibrahim ga atinda ibrahim ngari soron po kawancan na kuntin ati ibrahim iken nin kai mai iken me fare alayhi salatu wassalam ike anu soron po kawancan na kuntin ati ibrahim ya iti sasa o togono gellike ya da'ana min hada o togono gellike ya amma tan do setten kan ngariwa sa so ran tar kana ndin ka sette ke ke kum ko ko ni ganaro yitirndin andanya tungi gella manya tungi o sette ado baitul maqdis ati baitul maqdis la di uronya di mbuga di uronya nka allah subhanahu wa ta'ala da baitul maqdis ko yayi awaina amagan guto adan kira kana kunda adan kira kana kunda adan kira kana kundo sahem ni lenki duna dun konu an nga alli sasa honga nyana ma jaman lata ina bugandi mubashir life nga eh, kaifi kuran kaifi ke yo kenya faren pakati nga kuran ka kentano nga connection tano ho tano nga baitul maqdis aya nga wa ina deta na kunda na kunda na kunda kera kana kunda kana kunda kana kunda na kare ana diwa bo itigi setta ka mo ni. makke aher kenga hosrendi kanna kaxanati yabo anda tongun koni keya settake ko ke kita e, koni alayhi salatu ati libani fulanu ya dingira ko igatin dingira kebe da ngari kunga ken dingira nda nyi mai go sanki maga idaga me ke mundu sahem nda nyi nyogo mai go sanki maga daga ken me mundu denga libani fulani ya ke dingira fulani ngari nyogome gwano nga likku nga kamma nyogome ke kanu adi awrunga ntatu yala likku ku kose ami ma ko sentatu mm. nyogome ke ma kan kutonga kundu sahib li fulanu ya eh, bani fulanu ya kunga tan'im nyogome be ga kane nyogome ke ma kan kuton nikiyai gelli ganari wa ingini do sani saniya bangenga sahe aga ni tirndi ke nyogo me anyi kane nga dangini ke hakatiya ay harami ni jibe ya groupe nyuga na da mini atindi jimmini aga kana aga ni ndi ala ijimma mini wa ke kota fulani ke hakatiya iyo iti warni ke ondi tirndi no wa makya ya antala tono kubenu aga dange sani mi heti makka wa o cinne hakene nga sani ya di makan kutu mo gombe kullin tempa nga boy to na abakar mundu hana abakar amme ga to ngondi na nga ta gara kebe kona kenna nya abakar mag bare mu go hana boy ti sa kebe gana anyu go nga fare alayhi salatu wasallam ada bugu de sa sa nangire nangirere nan daga baitul maqdis nangire baitul maqdis nan daga kamunga nan caga urbane da saga kunya kon la nga to ngondi no wa abubakar tin iyala nga to ngondi na gin kibar ni nanti hibe giri kam mundu munyan kibar enta to ngondi tikenga ado wahawi linda to ngondi e akenga na ma ngudu nanti daga baitul maqdis daga kam mundu kon to na to ngondi kenye aga na aga da kono sunda to doku, ko santa ta da to ngonda na nyange as-siddiq sahih idan fare alaihi salatu wassalam ise tangani ide tirna ga da ho ko mo gombe da na kenya mo gadi ka ke suka humante imamani imatongon sahim idan an asege nga kamundi qissa ke yugo hakene ke na jiki ke qissa ko na kada ngan nuku gabe ken man mandiya tamro siko idan tamro na katandinga farlan challenga ara kuta kam makam pagati ya ado minna أتي رحمه الله محمد بن عبد الوهاب ثلاثة الوصول دي وفرضت عليه الصلوات الخمس فرلن تلون كرجي كن فرلا غلا كتوا كما ناتو أغا كمون دي فرلا غلا كتوا رون قادقا الله سبحانه وتعالى دي فرلا غلا كتوا جبريل داما ينقدي فأكين فارن يما الله دا سهلم ما كمون دي جل في علان قاما الله صحيح فارن ما الله E, diga mun bo sahanten kamma hara gane hon tana gana tana ga dangari idan kube hakene ke ya faren alayhi salatu wassalam jibril alli na salli hakatin na dangane ko ta hananga ari hakatin jongadenga farlancallu ku karagi su komantenga bita hillandinga ari salli hakatin lagarenga farlancallu ku karagi su hakatinga ko muwatta jonga de nga kan ko numo gombe idan ay gonun da hilla nanti jibril garina farlan challe hanabe e koy fare nga ken ni salli hanani sahem idan ti farlan challe ngara to ho hanabe agara salli ken ni salli hanani jibril gada mo gon ko yai wal ilmu inda allah ta'ala ay gonun da koy nanti gellino nga jibril ga salle mo gon ko na da gati adi ikampon chagume kam makitra ga gellino nga faren alaihi salatu wassalam da dabar amma sabati hadiya sahanta bana din nan ti faren de kitungara asahanta hunda tun ta hun cusudi kube no gatin ya doron men nyai de ya da kenya de ya na kenya to mun ta ho hodi saheti doron men ya nyanya gadi kitullaka kenga ta mara kundu do kundu kun ta garno soron pakren de gadi kunyi dangu manu nyega nyi konni sahet asahanta gunda watenda ternden da tagan su ko mande amma sabati hadi asahanta bana nan di faran de kitungara sunna ngani ka beken kitura gayi ay gonda ya garan su ko yi gonun qadi tiya ti gonyani ya garan ti kitura kana a warni wato kunta ka bada wajun da tirinka inta ka baka sat tirinka na ay gonda ya garan cuni bane amma serebe kana salla ga mi kitulla ga sallen ta hanten qara sunna to gonon aga ni kitulla ga ga baraje kebe kita hmm ken koni anta ken kitta idan farlan callen farla ulla kutu dingira be ado urobe ado hakati be oda ken qaqatu makya hetim idan o hay kata man mande tamro karagandi makenya hetim faran alaihi salatu wassalam ada sino mani me sallima ka farlan calle farla ulla ga kutu ati wa salla faran calle fi makkata di. ثلاث سنين سينو سكي إذن فارند tiniti farenda sino tamido suko nya makka amai salli na ni tauhidi mbane akonni futundi banganta nya ni danke digame ya sahe hoji tanten kamma farenda bitama ware nya hijran cina tamundi nya eke ke ke farna mun cina tammundi ni agar bit agar ka bita ma ware nga farlan challen farla ulla kuta kamma idan faren alaihi salatu wassalam a hijira nan daga madina kam pakatiya ke farna mun cina tammundo sikanding idan sallen farla ulla kuti na faran to maka alaihi salatu wassalam ada sino sikinya manina maga anyamarti hinu hilla khirni katta tauhidin anna soron patabaka manima mani maga hilla kapen maga hillandi salle anna soro nyamarti salli nga kufar farlanu hilli a ada kunya sahem idan salle ada sino sikinya kenga maka amma salle ngari har sa tauhidin nyani kolla ngade amma nan pete nan ti salle ngari bane tauhidin ngiyo kungutu de sahem har sa tauhidi kiana nong sahem salle ndo tauhidi kunga maga tauhidin da sino tamiro siko kita maka salle nga kenda sino sik kita maka sahih idan kem palle tamro karagandi makanya heti ha wa ba'daha kem palle mana kannan palle sino kusiki halle umira ida faren nyaamari bil hijrati ti ila madina katta madina ya kem palle ida yamar ti here katta madina ya ikhwani fare sallallahu alaihi wasallam agadatu nanti yaren tagai kita ho hana ada sahaba nun nyamari nanti ina he imperegu indaga habash najashi wano tunka nyugwani to nyangunden ta nyana dingirang hijra hananya hijra hillandinya kem عقبة الأولى عقبة الثانية أنصار نونا إذا فار الله نلمه nanti iwa kuma na honga igira mun kuma na kebe giya kun kuma na kebe ya sahe iwa at iwa atongondini na burun no gondi iwa atongondini madina no gondi hinga kota ga koto toranga koto fare alaihi salatu wassalam ada sahaba nu ngadi nyamari ina hijranya indaga mak e madina amma iga daga na madina hogabenya oranta cukon ni lenki hono adi da kunkatu hono adi di hubusi hono adi di na burullagiya hono adi di yagonu nyimme bugandi ke suka mante da sahaba nu ku gabe kita sahaba nu po gabe bugunan daga madina maganta tanto aliyu wa nogon da abubakar wa kun nogon quraish kada ngari sahaba nu ngaina hijranya waina nya warni fara alaihi salatu wassalam alla madunga dunga kine nan tana her ana hijra nya hana ana hero go enda bari awa makka quraish ida me ngari daru nadwa kenya nyi ma ko asamble mo daru nadwa igu goro me nyiran koni makka heti ida me nyinonga nan tina hakralla sire mundu maro fatu inten no koga dange suratul anfal sheikh najri garno nga kenga ni iblis ya adi haqqal la bure sahih maro kentu inten idan haqqal lange mu kannan kaga kamma honuti warni sheikh najri gari iblis ari iku ga sa giyandi kebe al halan kirangani haqqra sire dun ke gani itan limme kebe ga daga kitai da kenya mu girin najri an allah ga baran pamme be gidi kewe gada ka kite da kenya mugu i goni ga lahiru be utaga maga hakra allah sira sunta nyini maga ika kem pugundi na ga lengi ida bismillah ahiti quraysa ahiti ho en qidaro di darun nadiwa warni ida ida gele ganga ni bane igaro hanan gumundi gallen ko itona siti sir najidi kule ata gana siti ga mun da mo gombe hi warna ga jana bugandi hoto na kata shekhi najidi tikke ti hakralla a kule gadi ata ga na kata gara daga no kusa an kan kita sa ga na ga gaja ite sa sa ga nya kanyam di abu jahal a ati hakralla ni ke maka abul hakam inya gilli kenye faran nan da to abu jahal ya jahaliya ati hakralla ni ke maka wa. abul hakam am pakara lalle jati ko na langa ni kebe konna kan ga bengo makaire quraish no gonde kon polla ka suga de qabila suga di ona fonnan kay bugandi kebe semben dengani ka haren kunten nan kinai i sun daga sigara kenga anda bugu ronde tanni ina kari inda kari banu abdul muttalibi wala banu hashim iranta ni wa quraish suga jannati barman dauda muhammadu bane kari iranto suga jannati ken bane sababunga ina diya ñammundu noona berta anta an ta a toranta gabone sere bane kamma o manta mante ñana berta noona diyankini a ñeme seh najiri ti cani hakrallanga hakrallanta ke kamma i gemu kedi iga gemu kedi allah subhanau wa taala ada farentuwaxulladi iga gemu keɓedi adani abubakar adi mogo sironden ñananti wa mundana mugo faren tancigi hana allah ma dengan bakke ngan kancigi hana abubakar mai ni do faren nan bugu dome alaihi salatu wassalam tun kan gara tuwa di kinji gam pakatin ni ari abubakar no kunga aisha kenda ni tahunne ñan manya tai hana a cikin fatin a faren ya alaihi salatu wassalam abubakar ka kotan tar na gamar nonga gamar ken nga denga ken la nga warni mana gamar su ba warni nellen ati kinci gam pakati nga da dunga murenya ati abubakar gada muhu ati fare ke hagati ya ngamma nga sanati madin pabaya sahih ngamma nga sanati mani ya madin pabaya ari hi adangan hi ke hikebe qorengani atallo agaro Bakar sutte baki i ita horanga da faren bismillah farenti yemme be gam magaira bugandi kendani asma'u adu aisha ken bana na nonga ati sira sun tare le nyagar ko hille ke bana ken le nyagara nya ke bana kana dum kenye ne aisha idan ikhwani hinu hinu de andan kana ko tembane allah na kun konni an gana ko sere tana da an kana ko tenga heti an gana ko sere da ta diga mullingen ni a he mo gonkiren ni katta nganga wai bene ke wa sere gabe kitta hinu hinu di maka ko masalan lemman da masalan lemman nganonga kida hatin lemman nganonga amma kanan nganonga anga ngundon ko ni kebe da ka handi faranta bakar da sere be gaira na bugandi gundo maka ya rabbi arna kana galasin to do go hinun kon nu kube dangane arni nya soro suturun to go gundo nu cuturne arno ga nya soro suturun to ya hube no kana sago no nya kanai ogi gundo nu cuturne ikhwani yere ay gono nga miskinu nyani serengani hin koni ni kunna simana waso honya ni koina ndi karsa ga gibaren konni ni e karsa nyi gonya ni wati kundo ati kunno e jang ka dan kinga masala i anti himu gondi ninke yo nge ga na to do yomul bas na kan tan bi konnanda soro gona di mo gonya ni kenga de an ken chakya nan pin judde te dana kunda na kundo amma soro ne onya ni mana an ga ni lagaran nyani walla ke ngai wasono te ko ngara ko mo gombe eh, ay meti kunda ay meti kunda da ke da da ke da ay gonu ngadu to ngunti di me go jang kanke ngai hinun ke da i nke go nyano an ta do mo ndi nke ay ah, da be kon ninke da walla na ta wasu me kon ni aga kon nan da ngana haka timbe yala da mar nan tanna ko ne awa a ah? anan nyamaran na ko ni serenga di hin ko nan da ngani an ken nan ma ko ni sere da ay me an kawa ko ni soronda kan da kawa maka ta yi nke masin make ken ni gundoi ako ni me yala ama adaga ta kusa kan nyadi na kanda wa ada kan ba ne adangan arabun ti serengi mo kon kon nan dangani na ga to mo kon kon nan no daga di halle haiti haren yani nan ti timba ke ko sereda warni sere hakran ta anda tini sere dangani go maka ko sereda kenga ko nan cha kunta anda kamanga amma na ga to diga men danga ram palle haitan ni kengure maranta mun dana ke ko sereda ngani maka heti wallan ga da kaman nan to na men garanta mun na ko sirra kenga hanya ko ni jamandi sahe idan yere be hake ne ke kewa gabe hoyni sunna gumu nyanen ka ke jikku ay gonunga angam pi gabe ko ni rewa daga na lakan sahe serenga mata nan pi ko ni daga ne kenya ne haka tuni an koto kuma ga ay nga sim mana bone nyane walla mo gote ani kempe warna anga nyuno ku serga be mo gon konno daga ne an ke ngana ta kaman kibare ngana ti tono hokko nan daga na de oran to hokko nan daga na de makaye warna aka man jago ku ya no mo ko no kuran ta kon nan daga ni amma gellanga ne sawaran de nyamundun kebe ya gare kebe gare kata nga nanti idi mundu ya ko ngam ya di mundu abu jami ga di mundu ati fare ken konsai ne. nyai sawaran de nyane ati muawiya ken miskina nyai honta ma abu jami ga ga ya gare kata na nyana ga sahe amma ya ki fulana ya idan sawaran da Allah ke konni walakin faren madeta nya na kunna na kunna ada ho bangante nya konni sawaran da Allah konni ka ne kenya heta Allah ta agana ti wo nya Allah tin kar sa undang gi ken kibareng anati mananga tin undang ga itan aga kaman kana hami kunno amma yi gonun tina anga seda sai wasu konna kada kada koni yani hakatinu e, kotai goya du jakinde heti anyin do hona ga ngaji kaka mangamu ka asoida butu samba na kekbare di tallunga allunga ibram mundul adin turndi ya e, ki go kibare nga antin ke golle ti ke golle ni nan karangun dia amma ke golle ti na tajassus nyanga rin kamma makai nke kan ta yi nyaga mundunu ida mu tanga kibare gabe seta ntan tanda mu ga nyi da kandawa mai men da kandawa gellinke mi agara kanda ko ne ay mi agara kanda ti inge ribar gabe seda daga ta agara ribar kebe kinda ay mena ko nan dangani inke ran to ko nan da ribaren an ken ni sire sire nyen ngam munda an ga kiran sire sire nyen ga ga munda lan to ko nan da ribaren a ti ga tam mo ko tan mo ko tan de inke mo sire maka ay arantanya na seren ka saganga ni har telefon nya ga da konan da ngani ya andan ka palle manga masala nu be nu ko ni telefon an ken na mari ko ni do halle masala haro go nu ngari kundu an ga ni seren nan kri telefon ga sasa an na na se ha ga na do bita eh, karsa ni o ati kunda ati kunda e eh, ko kani mani mana na ke ha ai go nu kada an ken ta ko ni ko kani ihi ko kani ati mani eh, aga nyamun da wan mi moronta ma an ngilina ko nan da ngari wa ha to ken chawu da in ke sunan nan ni tirndi ti kondin telfo walla kaman an ga ta kon ta konnanda ngati non daga do masala ngan na ken tirndi mani makya he kusulu jukuna islami nga kawa du non ne baka kusuya seren nan ken a jaran na ken ko duna sudan ngani wa a ajare ando hubenu ga meka me ya ti kundo ati kundo awa an ga gonu kala ngal hi ha min tenga na ta to ta won jamani hi ha min tenga ni allah tina kamanda nga jamani gella Allah kan targa na tete anna ta daga nga ngajja manda na wara hallen ka ta un jama kada ga konni tarsa ni wati kundo wati kunda kani wai bandenye na jiki haro dar su ga tika ha min tenne kai fare ngare salatu sala kan palla ada gundan da nyago bakir da ati alla dumen nan pere gundan daga Madina din nyamar ngkanda mun da sirin buga seda sasa ona mo suron denya abubakar ta da ni nyogo mo hillim ma kum mo suron tenyen sahih ay gonu kaga da ko nan ti sinun nyen Allahu alam sahih setu honu hillugona da ni kun ga ma kum mo suron tenyen ewa ati nga nyaga no kebe kenna on daga dome parentin dunga on daga dome abubakari aisa ti ike ma ike mai gada tu warni lemina na kem pakati nanti janka serenga nyagali ni manga uma ganta kotanga ati dimma be farenga dunga nanti da abubakar daga do me nyagalu ma abubakar wu ati kenye ni ke gada tu nanti janka serenga nyagali ni manga wu kem pakatin abubakar te a ce ewa setonu hillin maga farente an yi mega sette kebe kendi kenga manke ka sette kube jonko nan tu gana de warni seto wanda fare mako alayhi sallam ke ko ta anda maka seto wonta maga daga nan kebe ati jonko na jonko nya tu gana de anda se danke do ngana daga ka fude warni bati nyani amma hakku gonu andi gana daga dunan ku sundo mi ken konno hara kan daga hiju nya saudi gan de gana ndugu ta eh ike riyalin nun kunna minna an gana tu ga bira bari riyali nun kunga tuini amari ko tinjenyen ke ti gote yo ha <laughs> riyali o oh. riyali mbani o oh, ken nan nyagi bare ke woni atuga nan nyama har taksin no ke mo gani i homi se nyige mo singi sa ho ero oh. an ngara wi wi sikino ngan tabaka de atuga kan daga dubane ta makaye eh. ay gono eh, eh, tu se bana nye kandi ya garunga na kan nanti maro nyeme bo kita ke ngara do no ka ko bo kita ko na hoy halle halle ona regile ken ta ga regile na di kenye meno wa maro nyi kana idan kusuni jikuna hada maram men kan kawa idu senon den baka ku ya na nyalli ke soron kamma na du do min di bire maniya anyi hutenga anyi hutena daudi nya alayhi salatu wassalam anyi ne imme kitra gollenya ikwana nyimme hutte amen ta dunati hora hunna yet an tauhidi ken nyimme cabati ken nan nan bira nyimme hutte ka gananya an jongin tenga ne sere tanai ah, a men gaben hada maren men kaga da tunan tan jongi atanni duna su dar no makama akan konna nan logono an ganyo ho honda minna wal logono parenti jonko adunge faren le da ali qira'ati ali lenkuronga kare hanu ngi maga warni makka ni ke gajange sui da bate watini wa wati na ho honda minna nyana nka ho honda maga nga munda na gari ha duntenge imman karam maga kita nga daga nakin farenye warni watu duntenge nyani imman da gari ti duntenge tungunte ido ar ke gajanga wan kallo nyana kunden kandar duntenge farenye ya haka be kunkun kinin denga meide inta ni meide wa daga na nakina kenyen makahe har lanki kunyana o anna siren ngari ni kun kun kini me garen e karsa ranten na kunda na kunda nkandar kite nya baka do Allah karsa tirna ni e baya na tu ke ona tongun ko me da sigin na tirni kun ma hin cangindi nka sella ngati ni kuwa garanten ni kuwa na ho tude kanna kun butaro no jingure a kamantirni ni kenimani wallahi na sir daga ni Allah ko men tirni de kenimani warna imma to ngunni nya isa unten na garantenne amma gare ka ani kun kunna kili me sella ke ka he atana nga ana mani ana sagan eh, qara honu benu gano ana kunca ga ndi kamanno idan ali radiyallahu anhu asagu faran ta qur'an nan ta guira men ngure ko hanure sufaha unu kuri ikum maga faran yan ta kanon ikhwani allah tangande amenta kenga hangariti sere kallenye an ange na gille dukumani asa hunde kanta kalliwa ka hayndi allah da faren kisi ada yo kaka kisi warne allah da faren kisi faren masa kunonga igari yaren ga aliyu sa sakai kuma ma faren yana a an gari nan dalli sere kare mani na ga kita akan kentengani allah ube murunan da kitao ko talibo nga ko mo timan talabu nanya wajadi nanga cara bun kambure <laughs> ha <laughs> war cara bun kambure tanga hube mundunu tanda kita makai andi sirin kare asigin daga na na wuru walla kana ko tukar dangan kasa karen kana anta kalli dubane qala da ali ka kisi faran alayhi salatu wassalam ari abubakar nuqum agari abubakar nukunga ida igo mundu gelli bani jayliya kebe togoni abdullah bin urayqit ay gononti abdullah bin arqit bani jayli goni ajili ida kam mundu hilla kapana nyani nkawa killentu mogoburu serenga kebe to maka kenna kari kentu agun ma maka faranta na kare to man daga mata abubakar on bugon daga de madina nu wano ngalle ida sera mundu kebe ga killentu haran konna ga kebe to khirete ngonne nyen ka ketu ida ka mutum musundane nga mana do nga ida ise to honum pilli kine nanti bito sikandille gare sawr bita sikke ke ya andille ikhwana da lahirun timman di kine adi daga fara alaihi salatu wassalam ada abubakar buguti maniya ai gonna ti holen botenya ni sahem ima bugita abubakar kallakan yimme ya na sabunya igam bugita abubakar kallakan ngai i batem batunu e buguti man ya holen botin man ne nyugo nyunonga abubakar kampalle e buguti kenya Bote boten nyugo nyunonga e buguti kem ay idan to da sunno ko mun gato ti wuri da jogon ta kaunya raga kembe to lewu yo o gana jogon ta golla ga hallo da maninya o da mata sanun cigindi na cikin cigindi makya he a ku menu ga nyaka kampung utu sasa hankanta ga kai de ben no sunna guma ki kitendi anyame makya he di en ko bu ti e holongo te ngonya kundu keso e dilewuya warna ha do ka tuto ngunya kamma ha idan fare alaihi salatu wassalam ibu kenya mogodi ega bu kenya mogodi inyi kan kawada do makka sahilin banganye amma farin da minna ni e, jabal saur atin daga gari sauri ad na sabu nya kempai makka hankitin banganye ikhwani wallahi ke gide be hakina ke ke gida tar kun po timmantengi maga da al hala agi lo ni mani me aka to ni mani me makka kundanu sikyano nga ngana sigi gida ke kamma ago isu ko man jante nan nan kitenya sagi kamma idan ke magan ngoto to nya mun dana ndilen kyara ko

an kan talli seren kari ken da sojuro nya ran kan yin kollandi nan dangi ha aji kun palla pallama kun kalli nan daga wa illa ga karabira mbi ali ga giri ati kyani ma simma farenya ne oda sim muhammad ona kare ati kyani sai ta mundi sere su ganari tayi a hure walla ngalinte kame nyogome kenga kinnanga eh, sere on konnen ta kontono ho hunna minna nyana kame nyogo me ando faren kurengari wallanda ngal dengar kame ko mi anda munnu nanun canki fare alaihi salatu wassalam adi kapalle mai daga ro gari thawr kendani abubakar men ngana abdullah ibn abubakar abubakar da ko ni kendangani nanti biten nganaro hakatin be anari na winonga kata illan karon pakati na daga kudo ribare bende makka anar kenkinya ndiya ado mani ado naga hankaga na togori ni dangan abubakar eh hoye nga akome nyinonga kenga ni amir bin fuhaira kenya tam tamson naga ni ken kada kungar ni wi gamma wa kun katim minni sahem idan iga silahandanun citini ni mogon curondi iga bakka hakatimbe silahandanun gan kawa sitini ti kebeya amma kite asma adi irame irame be gana gana da da kenya buganda bo go hilloi na silanda nun citi ti bare nga kenya ni gara gari nan te zatu ni taqain fare alayhi salatu wassalamu wa mundu mundu den kampang ari hadithan di hafi bin hajar rahimahullah da sanadunya hasanunga nanti eh, kebe gani an kabuti nga kelle mana samba merane ke kanjane ngese kelle ni son kan bar non wa hakada kebe gani eh kudugudon qaga ken qagar ni qabanun chagonde yani habun hajar awasan mirana ke kallen yana hasanun am walakin na gon daga nan ti da'if yana amma wakata kenga suratu tauba insha Allah wada anta galati illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا wa'anzala lahu saki na tafi alai wa ayyadahu idan yadda bai haki daga kawar ni amma fari alehi salatu wa salam ƙurevisi nan ciki gida kira kiɲa nan daga in tiɲali wari ni i ta ba tungu tun kiɲa kiɲa gida kai ta ta ba dukki sanki kuɗo aka yi biton ciki ga timme birambe warni kenga nyini kita itampi anga hinga nari soron na dirana bito sikimiya de haro honga na nyaga saka kene bito sikana ko ko tintinga ke mati karsa ken da kyanya bito sikinda dangi laga he nga nyana baki atoko ti hintonya kutunga kunga tononda ko golle nga zero anti unyana ibane laga min baki ahiti idan ke haga ga nyai kene kei tahana ngai gana raga bi tahana no hillan sikka ni sikki ha ati kundwa kanya kande ke na ta kare manja ayya kenya ni hanya na ke fare alaihi salatu wassalam abdullah ibn uraqit ari adu sahih amir ibn fuhaira ken qarado hoynulli sahih ken qarado manili tamiso tamisolli nga ibugu ega bugu kita suraqa bun malik kenga tagura yugoyi iti soro gonu bin binan pai kana magani muhammadu ya gani da alayhi salatu wassalam ati ke meda tunan tunan tiyani kakkamen yugo me akbaren nan kun e iti heti karsan wani ike me di dangin tengari kun bai daga na dingiran yugo ai warni kame ka yugo men ta mun dani hiri ida honne masala iga ratu soron mun gubran beiri atiti itumbaren dangani ani simmullin bugan dadan daga do halle warni ido sigen na to baka jama kadi ma tan daga na do minne ina mun di bana na kamen yugo men kita ita na mullin bugan dadan daga halle adaga ni mo gon turon di tammu bunum mo gon turon di ri di sillaga ida ka nka ida gante ida azlamun dabari takandi solluku dabari kebe ga bugu ken ne iga kebe ga nan di ma daga de idi taron ko to nan daga i woni ga di ngari no kube tanni iga tindiyata isin kanan tanu kuntu mi munyen Allah magurungu sahib tahana nga kenya mogo di ibugu yani ari ay gonu nga ko ni nan ta kenyi me imme sura ka ko ay tahillandi kenya mogo ma sikkandi nga agon da ko nanti tidi manyi me bugu farenta dangana alaihi salatu wassalam ti suraka manin care adi mogon ni nanti ri kiyai suraka da laidu mutu nanti intaka kinyiya faren kada laidu muta dangane nanti kisra bin hurmuz kitrangodun aiwa kungin nai ati kisra bin hurmuz ati kisra bin hurmuz kitrango dungi kinna suraga te wan kala dun ta kada ndo hoga ga munga sagandini akan mari mundu ada kan ta do kebe ndage mu kenga na tar ai eh, maga daga irin kenda non ju hayya inte irenga ado hoga ga man hangarati ni da non ju hayya sage onda karo karata na yere kembe mene idan isage nan daga

tiye nyugo ya do tamare nyugo ya aga ga tan tantanonga ya garake to ho tanonga ho makite nonga sugo nyugo tete nga faran di ke sugo gani kannan kagaya ya garan kaza ke ta di ke sugo wa tiyabo ati lenjuru nyana ke ken sugo watun de nyaran tara gana do sugun ko tumbatte kenya nda to gore faran ti yala Allah wa gamma hati gelanga na kati kitai na rita alaihi salatu wassalam dariti a daga ke masahi na ti ati barkenga ida kamuna yo kem paga ya gare kem mini nan pagu faren ka palle mun ka kunna mini nan pagu kem palle faren yi mini alaihi salatu wassalam ina mini ta dan tanto nan pagu ari ayu gonu nga ko nin nan tara yo keke haga na to ta gonu mu ma badi maka adaga akina garati ke katiga ati quraysh ga do yugo be batte kebe ga danga na ya gani honne yi daga na da batte kanga ma konton daga na da batte a ada gibaren ko ni fara alayhi salatu wassalam idi terndi ulalingin te keda ken dabari be ikhtisar kayfinu dan tanto nyangi ternde ke mi ga kinye warni hi kenya rabiul awwal nogonye annabi nyankay nogonye sahem warni a abange annabi nyankay nyadi anya ke eh, ay gonda koy nan timani nan tanya ke fare nga annabi nyan kay nyana ay gonu nga ken kon Allahu alam sahih wa hakada ada hijran ka ganya mani da annabi nyan kay nya di afati ka ga di annabi nyan kay nya di yati nu kunna ka sunya mani di annabi nyan kay nya di alaihi salatu wassalam idan ari madina igada mugunan tabuga warni ko ta suwa bakka makenga na taw inaro no gondi ma faren garni kotan be tenengen kotan yen ay gonu nga ko nin nan ta nam yan kan tamundo illallahu alam anya tenen kotan ko nay rabiul awal no gon kan ka ga walakin hogga betina tamundo hillonya ibuguna dugundi makenga tawno kiyendi ga irono gondi ki halle yahudi an yugo sege kammundi nanti wahaju go nyana aya genya awu santerti dangana tiya arabu jama' aga takkebe aga ga duku bito mani me hakina ri kenga gangu tan girin ta girin kitte kebe gani madina konga ido gajanyo ko ido ka hanumbugo nan daga faren gemunde sewo yam pake hakikanya hakene kan ku bugu men ni kan nan kaga na koy gara du beutu nanti waga janna ajo mena gane wa tangana honga igire mun tangana kay giya kun tangana ke wila dun kamma ah, gajanga ngana girnu kusu iwaga janna ajo mena gane ida farenga munde anasti farelli kota ame kota gulle mar madina madina suka humante a qur'anan nora kota mana nyagalu ngabe nya madina ken kotanga faren len kota ame manyangi madina gelin nyagali kota nunga faren gara mile katta tayin bangenga nan daga bani amur ne mana masjidu quba ga dingira beya igarnonga abubakar sikki faren ata onu faren no maka yan kantanya na alayhi salatu wassalam ube ganara ganti to ana na abubakar ana na kunyin ya kamma ma kiyenga to birambe abubakar gara tunan diken digi farenga aku guru nyirame be ga da bugu dui na wara fare nyimmendi kuro kiyen na maga fare toro alaihi salatu wassalam yani kaifi nyani ki abubakarin kawanyana ummato ka nga faren palla gada kitaka radiyallahu anhu jazakallahu anna khaira kem pati soronda tun nanti abubakar ti janka ta gana ke kenya ni faren alaihi salatu wassalam idan higa be nyangi ken no gonde fare alaihi salatu salam ada misidan daga misidi hana hana kengani masjidu quba la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu farenda masjidu quba ada kentaga ada bito tammido honne nyanonga kem palle agirndinde alaihi salatu wassalam nanti wa jonko inna lo madina no gondi qabla nunya iwa ballini yan kokuno kunga yan kokuno kunga muku sire be zo amun nan yan kiya ke kabane ke maka nyimme tambindi ha ken yan kanda nan ke manda so ti ube ngollanga ken ga maka nyimme tambin muku bre kondi nan yan ya ha farenti ni nyogo men to kono nga nya nyamarin tenyan magarni ban najar ni abu ayyub al ansari magarni yang kakenga idan ana hijranya nalli aywa hakene ke warna hatin idan a kenya nan ti wa ba'da ha umira ida nyamari bil hijrati kenya wa ti madina katta madina ya kempalle ida ti katta madina idan a نكتفي بهذا القدر صلى الله تعالى وسلم الله خير